Fitowa Sura talatin da tara Rigunan firistoci Daga zare mai ruwan shuɗi, da shuɗayya, da kuma jan zare suka yi tsarkakakken rigunan domin hidima a wuri mai tsarki, suka kuma yi tsarkakakken riguna don Haruna, yadda Ubangiji ya umarci Musa, Efot Suka yi efot na zinariya. da shuɗi, da shunayya, da jan zare, da kuma da lausan lilin, suka bubbuga zinariya ta zama falle, suka yayyanka ta zare zare don su yi saƙa da ita, tare da zane na shuɗi, da na shunayya, da na jan zare, da na lallausan lilin, aikin gwani mai fasaha, suka yi wa efot kafaɗu, sa'an nan suka haɗa su a gefenta biyu na sama, don a iya ɗaurawa, gwanin mai saƙa ya saƙa abin ɗamarar efod, da irin kayan da aka saƙa efod ne aka saƙa abin ɗamarar, wato, da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da janzare da zaren lallausan lilin. yadda Ubangiji ya umarci Musa, suka shimfiɗa duwatsun onis, suka jera su cikin tsaiko na zinariya, suka kuma zana sunayen ’ya'yan Isra'ila a kan duwatsun kamar yadda akan yi hatimi, sa'an nan suka ɗaura su a ƙyallen kafaɗin efot a matsayin duwatsun tuni wa ’ya'yan Isra'ila, yadda Ubangiji ya umarci Musa, ƙyallen maƙalawa a ƙirji Suka yi ƙyallen maƙalawa a ƙirji, aikin gwani, suka yi shi kamar efod, na zinariya, da na shuɗi, da na shunayya, da na jan zare, da kuma na lallausan lilin. Ƙyallen maƙalawa a ƙirjin murabi'i ne, aka ninka shi biyu, tsawonsa da faɗinsa kamu ɗaya ɗaya ne. Sa'an nan suka jera huɗu na duwatsu masu daraja a bisansa, a jeri na farko akwai yakutu, da tofaz, da zumurrudu, a jeri na biyu akwai turkuwoyis, da Safaya da daimon, a jeri na uku akwai yakinta, da idon mage, da ametsi, a jeri na huɗu. Akwai beril, da onis, da yasfa, aka sa su cikin tsaiko na zinariya, aka zana duwatsu goma sha biyu, ɗaya don kowane sunan ’ya'yan Isra'ila goma sha biyu, kamar yadda akan yi hatimi, sai suka yi tuƙaƙƙun sarƙoƙi na zinariya zalla a kan ƙyallen maƙalawa a ƙirji, suka yi tsaiko biyu. na zinariya da zoban zinariya biyu, suka kuma ɗaura zoban a kusurwoyi biyu na ƙyallen maƙalawa a ƙirji, suka ɗaura sarƙoƙi biyu na zinariya da kusurwoyi na ƙyallen maƙalawa a ƙirji, suka maƙala waɗancan bakin sarƙoƙin zinariya a tsaikon nan biyu, sa'an nan suka rataya su. a kafaɗun efod daga gaba, suka yi zobai biyu na zinariya suka haɗa, suka sa su a gefe biyu na ƙyallen maƙalawa a ƙirji daga ciki kusa da efod, sa'an nan suka yi waɗansu ƙarin zobai biyu na zinariya, suka maƙale su daga ƙasa a gaban kafaɗu biyu na efod kusa da mahaɗin a bisa abin ɗamarar efod, suka ɗaura zoban ƙyallen maƙalawa a ƙirjin, a zoban efod da shuɗiyar igiya don ƙyallen maƙalawa a ƙirji, ya kwanta lif a bisa kan abin ɗamarar efod, don kada ya kunce daga efod, sun yi yadda Ubangiji ya umarci Musa. Sauran rigunan firistoci. Suka kuma saƙa taguwa ta efod da shuɗi duka, aikin gwani mai saƙa, an yi wa taguwar wuyan wundi a tsakiya kamar sulke, aka daje wuyan don kada yă kece, suka yi fasalin ’ya'yan ruman da shuɗi, da shunayya, da jan zare, da lallausan lilin kewaye da gefe gefen taguwar. Suka yi ƙararrawa da zinariya zalla, suka sa su a tsakanin fasalin ’ya'yan rumman kewaye da gefe gefen taguwa, aka jera ƙararrawan da ’ya'yan rumman bi da bi, haka aka jera su kewaye da gefe gefen taguwar aiki, yadda Ubangiji ya umarci Musa, suka saƙa doguwar riga. da lallausan lilin don Haruna da ’ya'yansa, aikin gwani mai saƙa, suka yi rawanin da lallausan lilin, da hulan lilin, da rigunan ciki na lallausan lilin, suka yi abin ɗamara da lallausan lilin, da shuɗi, shunayya, da jan aikin gwanin mai ɗinki, yadda Ubangiji ya umarci Musa, suka yi allo. tsattsarka da zinariya tsantsa, suka zana rubutu irin na hatimi a kansa haka, sa'an nan suka ɗaura shi da shuɗiyar igiya a gaban rawanin yadda Ubangiji ya umarci Musa. Musa ya duba tabanakul Ta haka aka gama dukan aikin tabanakul da Tentin Sujada, Isra'ilawa suka yi komai yadda Ubangiji. ya umarci Musa, sa'an nan suka kawo wa Musa tabanakul, tentin da dukan kayayyakinsa, ƙugiyoyinsa, katakansa, da sandunansa, da dogayen sandunansa, da ramukansa. murfi na fatun rago wanda aka rina ja, da murfi na fatun shanun teku, da kuma labulen, akwatin alkawari da sandunansa. da murfin kafara, tebur da dukan kayayyakinsa, da burodin Kasancewa, wurin ajiye fitilu na zinariya zalla, da jerin fitilansa da dukan kayayyakinsa, da man fitila, bagadai na zinariya, da man shafewa, da turare mai ƙanshi, da labulen ƙofar shiga tenti, bagadai na tagulla na raga. da sandunansu, da kayan aikinsa, da daro da wurin ajiyarsa, labulen filin, sandunansa da ramukansa, labulen ƙofar shiga filin, igiyoyi da ƙarafan kafa filin, dukan kayan aikin tabanakul da Tentin Sujada, da kuma saƙaƙƙun rigunan da ake sawa don hidima a wuri mai tsarki, duk da Tsarkakan riguna na Haruna firist da rigunan ’ya'yansa maza sa'ad da suke hidima a matsayin firistoci Isra'ilawa suka yi dukan aikin nan yadda Ubangiji ya umarci Musa, Musa ya duba aikin, sai ya ga cewa sun yi shi daidai yadda Ubangiji ya umarta, sai Musa ya sa musu albarka.